a gabatar min da suna da mukami to salamu alaikum a sunana suleiman abdurrahman kawu sumaila a babban mataimaki na musamman ga shugaban Ƙasa buhari akan harkokin majalisar Ƙasa. mun samu labarin cewa an sake tafka wasu kurakurai kuma a cikin wannan kasafin kuɗi da ka miƙa wa shugaba muhammadu buhari menene gaskiyan al'amarin to a matsayin da muke ciki dai a har zuwa yanzu kin san bajet nan kusan feji 1,800 don haka tun daga ran da muka miƙa wannan baje kasafin kuɗi har zuwa yanzu nan haka muna dubawa muna ƙididdigewa mu fitar da shi dalla-dalla domin mu ga abin da muka aika da gyare-gyaren da ƙari ko rage da su national assembly suka yi daga nan sai mu fito da matsaya guda ɗaya to ya kuke ciki me kuka gano a ba za mu iya cewa yanzu ga abin da muka gano ba amma dai za mu tattara kare-kare da aka samu ko rage-rage da aka samu daga nan sai mu sake zama da su majalisa mu ji dalilansu na yin ƙarin ko rage a wasu wurare ta haka ne za mu iya fahimtar matsaya da za mu tsaya ga baki ɗaya. to samu labarin cewa ma'aikata ɗaya ce kawai wacce kasafin kuɗin ta daidaita da abin da shugaban ƙasa ya kai sauran gaba ɗaya akwai waɗanda aka yi ƙari mafi yawa haka ne in muka gama ƙididdigewa za mu ɗauka mu ga cewa ya aka yi su majalisa suka yi wannan ƙari za su yi wa ɓangaren zartaswa jawabi ko kuma suka yi rage daga wannan ne za mu iya yadda za mu iya fahimtar abin da suka yi kuma mu ga yiwuwar aiwatar da abin da aka yi ɗin in allah ya soya da amma dai muna tattaunawa a tsakaninmu yanzu za ku sake mai da kundin kasafin kuɗin zuwa majalisa gobe kenan ai to ai da hanyoyi da yawa da ake bi ba na zaton abin ya kai ga cewa za a mayar din har sai mun fitar da wannan tsare tsare in dai ba gundarin kuɗin da aka rabawa ma'aikatu da gundarin kuɗin da aka yi bajet ɗin da shi ne ya canza ba wanda suka yi fasin ɗinsa ba to ba na zaton cewa dole sai an kai ga majalisa su za su iya yin gyare-gyaren a tsakaninsu kamar yaya ba za ku mai da shi majalisa ba amma a mai gyare-gyare kenan za su bi ku fadin shugaban kasa ne su gyare-gyaren tare da shugaban kasa su a tsakaninsu su 'yan majalisa din idan muka sake zama tare da su bayan mun gani inda aka yi karin ko aka yi ragi za a gabatar musu ma'ana shi ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na ƙasa zai sake gabatar musu su sake dubawa ba da mayarwa yadda ake cewa mayarwa shine shugaban kasa ya rubuta cewa ya dawo da bajet din ga baki daya ba zai sa hannu ba amma har zuwa yanzu ba mu kai ga wannan zangon ba ana dai tantancewa a ga meye abin da ya kamata a yi amma dai bana zaton hakan za ta yiwu kenan dai har yanzu ba a kammala aiki a kasafin ba a kammala tabbas ba a kammala aiki akan kasafin kuɗi ba zai ɗauki tsawon lokaci? To, mu dai muna kallo idan muka gama wanda muna zaton zuwa gobe an gama mun gama iyaka namu daga nan kuma za mu nemi su ma majalisa mu ji su kuma to yaya wayannan abubuwa suka kasance haka don su yi wa su ministoci da bangaren zattaswa jawabin abin da suke gani. Na gode kwarai.